ku rinka yin junan ku wa'azin an yi ba daidai ba ku rinka hada junan ku abin da ba daidai ba kuna umarni da abu mai kyau azzalumi ku kama hannunsa ku rike da tsiya-tsiya ku hana shi zalunci ko kuma Allah ya dauki zukatan sashin ku ya buɗe sashi shine ya amuru da bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar a wata aya Allah ya ce innamal mu'minuna ikhwa mu'minai ƴan uwan juna ne wannan ya nuna ba su batawa a ana ma iya ba ha mata iska shi yasa sai Allah ya ce fa aslihu baina akhawaykum dan na samu rigima da ke ko mun samu sabani ko mun bata ba wanda yana nuna an sa takobi an datsa wantakar addinin musulunci bane gaba a idan ni nake mun bata sai a samu wani sai zo sai sulhuta mu shine aikin sauran yan uwa musulmi ban sani ba ko an gane wani ku bayin Allah ku bayin Allah kowa ya tabbatar da cewa yana da rijista yana da ƙuri'a kamin zabe mai zuwa kowa ya tabbatar da yana da rijista yana da ƙuri'a kamin zaɓe mai zuwa lokacin da ake siyasar an baka kuɗi ta wuce lokacin da ake siyasar an baka turmin shadda ta wuce lokacin da ake siyasar an baka babur ta wuce saboda tsabar ce zaɓen baya akwai matar da kankana aka yanka mata aka bata ta bada ƙuri'a. kankana wai wai kankana aka zo aka ana ajiye wato ke eh, sai a yanka ni ba wai guda ɗaya za a bata ba zan tambaye ku tsakanin ku da Allah abin da ke faruwa a Najeriya abu ne mai kyau ko munkari ne abin da ke faruwa a Najeriya abu ne mai kyau ko munkari ne to bari karanta muku hadisi yadda ake kauda munkari bari ku ji hadisin manzo Allah yadda ake kauda me manzo Allah sallallahu alaihi ya ce man ra'a minkum munkaran sai ya ce falyughayyirhu da kafa da me da me ake dangula ƙuri'a to bari ku ga yadda hadisin yake idan ka ɗauko wannan shi ne ƙuri'a marra aminkun munkara fali yugayi sai na ƙarin bayani ko an gane hadisi tsakanin ku da Allah kun gane hadisi Mala Abdul Basir Ngome kawo yace a ƙara maimaitawa bari ƙara maimaitawa idan ka ɗauko ballot paper ha akwai munkari ko munkari ko to marra aminkum munkara falyugayya akwai da riga da hadisin ba hadisin annabi hadisin annabi ne ko da gombe na zuri hadisin wane ne hadisin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yanzu ya rage naka ni dai na gaya maka ya rage naka ni dai na faɗa maka maganar annabi Muhammad wato daga nan za ka gane annabin annabin Allah ne san da ya faɗi wannan hadisin shekara dubu ɗaya da ɗari hudu lokacin ba fara dangwalawa ba fara ne ba dangwalawa ba amma sai ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce falyughayyirhu bi yadi saboda haka ya ku bayin Allah ku yi kokari ku zaɓi shugabanni na kwarai ba abin komi ba iya canja shi sai da shugabanci da me ake canjawa to ku ji tsoron Allah ka aje san ranka ka aje me san ranka amma ka tabbatar da cewa ka zaɓi shugaba na ƙwarai wanda zai canja mana halin da ake na da ta fahimci wannan ka tabbatar ka zaɓo mana wanda zai me zai canja mana halin da ake ka tabbatar da cewa ka yi wannan idan aka yaudare ka da kuɗi ko aka yaudare ka da wani abu najeriya ce mu da kai za mu ci gaba da zauna mu da kai ne mu da kai ne kuma kun san Allah ne daya idan kasar za ta kama gaba ɗaya da wuta wanda ya ji tsoron Allah ya abin da Allah ya ɗora masa sai Allah ya sama masa mace kar ku taɓa tunanin akwai abin da muke jin tsoro in za a cika Najeriya kai dai yi abin da Allah ya saka kai yi abin da Allah ya saka kai wallahi baka da wata kai sai Allah ya sama maka mafita don alkawari ne na Allah wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haythu la yahtasib wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbu inna Allaha balighu amri qad ja'ala Allahu li kulli shay'in wannan alkawari ne nawa alkawari ne na Allah tabbatawa tsakaninku da Allah za ku yi aiki da wayannan ayoyi tsakaninku da Allah za ku yi aiki da wayannan hadisan tsakaninku da ubangijinku ga mala'iku za su yi sanso tsakaninku da Allah Allah zai ganku kun yi abin da ya kamata ku yi duk wanda tsakaninsa da Allah ba jam'iyya sai da moshi ba tsakaninsa da Allah abin da yake bukata halin da muke ciki da matsalar da muke ciki sai an samu gyara an samu wanda zai gyara mana wannan matsalar ya daga hannu ya ce Allah idan ka daga hannu ka yi wa Allah alkawari ne wannan tsakaninsa da Allah ba mai yaudara shi ba mai canja shi ya ce Allah wa akwai alaran ba na kasa fa'in na mayan kusur faman na kasa fa'in na mayan kusur ala nafi waman aufa waman aufa bi ma'aha da alaihun roha kasa yi otihi ajiyar azima Allah maɗaukin sarki ya ce faman na kasa duk warware alkawari mu baya a biye wa Allah fa inna kusu a ranar nafsi kansa ya warwarewa waye warwarewa kansa kansa faman nakasa fa inna ma yankutu a ranar. wa man ma bima ahada alaihi Allah duk wanda ya cika alƙawarin da ya dauka wa Allah madaukin sarki Allah yake shi kuma to ga alƙawarin da ya maka Allah ya ce fasanu utihi ajran azima Allah ya ce za mu bashi lada mai girma idan Allah madaukin sarki Allah zai ba shi lada mai girma in ji Allah madaukin sarki menene ajaran azima hiyar janna ita ce aljanna ni kuma na san ko a injin biredi ka mutu ɗakin da ake zura biredi in za a gasa dinnan an gane obi bayan an sa itace sun gasa shi sai aka kwashe itacen aka tura ka ciki aka rufe ka san dai karshen mutuwar bala'i kenan ko in dai daga nan aljanna ka wuce baka da matsala baka da ne baka da matsala Allah ka gani mun gaya musu Allah ka shaida Allah ka shaida mun fa ya Allah ka shaida mun fa wannan ubangiji ya shaida mala'ikunsa sun shaida kun ga duk jam'iyyun Najeriya duk siyasun Najeriya na wallahi ba ruwana da kodai a ciki akwai wacce na gani a Qur'ani akwai wacce na gani a hadisi ala ran makarantu mana aya qur'ani inda Allah ya ce wal pdpiyuna wal tu babu ya baka da aya to kawo mun aya inda Allah ya ce wal apcuna wal tu babu ma'auliya ba akwai abga wal yuna wal tu babu ma'auliya ba akwai to wal mu'minuna wal mu'minatu ita akwai ko babu to jawo ta full stop full stop full stop full stop ita wannan aina aka samu ta alkur'ani mai girma aka samu ta saboda kan nasiha da nake muku ku ji tsoron Allah a kowane mataki ku tabbatar da cewa kun zaɓi wanda zai taimaka a fidda mu daga halin da muke ciki wannan ita ce wasiya wannan ita ce ne ita ce wasiya ta jam'iyyun nan Allah ya ga dama ya kore su gaba ɗaya daga Najeriya banda matsala banda me banda matsala amma halin da musulmi ke ciki a Najeriya shi wannan yara ne manzon Allah ya ce akwai lokacin da mutum zai zo kabari ya ce ya laita ni kuntu makana kai to na ina ma ne ina ma ni ne ni ne ya ku bayin Allah a daidai wannan lokaci da muke ciki fada mu ya mu ba aikin mu bane ba mu da wannan lokaci ba mu da wannan lokaci ba aikin mu bane dole sai mun yadda ba mu da kowa tsakanin mu ya mu sai mu in yau ka mutu na din da su zan sallaci gawarsa in wancan ya mutu zuwa zan sallaci gawarsa ku din ne ne menene gaba saboda wani na jami'a kaza wani na jami'a kaza ana fara ana kashe mutane me gaba saboda duniya me gaba me abin gaba ce wai da jami'in da kuka gani ba su da bambanci da kasuwa da sana'a idan jami'in ce yadda kasan wannan tattasai wancan dan atamfa wancan dan dankali wancan me bambanci amma dai abin da muke magana a kowane mataki wanda za a tabbata a ɗauko mana wanda zai fi da wani da halin da muke ci kuma bahaushe ya ce wai da dahuwa da suya ya ce duk labarin da ta kasance ba wanda ya ganta a cikinsu wane ne ya ganta gashi shi ya ganta tsirara gashi shi ya ganta ne to musulmin najeriya idan dai bai ga wuta tsirara ba ba ta gasa shi tsirara ba to sai dai ko in ji a ba an gane wannan sannan ya ku matasa ku ƙara tashi tsaye da neman ilimi to ƙara tashi tsaye da neman ilimi kada ku yadda ku yi wasa ilimin ku nemi ilimin addini ku nemi ilimin sana'a kar ku yadda mai da ku yan bangar siyasa ku tsaya ku nemi ilimi ku yi karatu wallahi in ba ku yi karatu ba bayi za ku rayu duk fadin aljanna da kaji an ce ardu har samawati wal ardu pegi 50 by 50 inda Allah zai aje jahili babu wani matasa ku tashi tsaye ku nemi ilimi ku tashi ɗaya ku yi me ku nemi ilimi yan kasuwa da ke cikinmu, da masu hannu da shuni da ke cikinmu, da gwamnatocinmu, ko kuma ku tsaya tsayi wadda ka ku ga cewa kuna tallafawa matasa suna zuwa neman ilimi wallahi dole sai kun tsaya ku yi wannan akwai gwamnonin da dole za mu musu addu'a Allah ya saka musu da alkhairi yadda ake ɗiban matasa ana kai su ƙasashen jami'o'i na duniya domin su je su ilimi su dawo da abin da yan siyasa kawai suke yi matasa a raba musu mashina su yi a shawa a raba musu mashina su yi mai a caba a caba ba laifi bane sana'a ce kuma ta halatta kana iya yin a caba ka gama ka tafi wuta wani dan majalisa ka tafi aljanna dan majalisa abuja ya tafi wuta ba laifi bane ba menene ba ba laifi bane sana'a amma matasanmu su zama likitoci da injiniyoyi da sauran fields da muke da bukatar su shi ya fi muhimmanci a wajenmu ko kuma matasanmu mu bar su su yi ta ƙananan ƙananan sana'o'i wa'ancan sana'o'i manya da ke da alaƙa kai tsaye da rayuwarmu mu bar wa wa'anda ba musulmi ba suke so ne ne ta a kai gare mu idan matasan sokoto suka yi ta ataba daga nan zuwa shekara goma matasan inugu suna tafiya jami'a suna wo karatu daga nan zuwa shekara goma da namu da 'ya'yan wa'annan da 'ya'yan wa'ancan zuwa za su zama bayi a najeriya 'ya'yanmu ne za su zama bayi saboda haka fikira da aka dawo da ita ta ya za a rinka ɗaukan matasa ana kai su wurare ba zan manta ba na je ƙasa mai tsarki muna aikin umra a uhudu sai na samu da na haɗu da wasu matasa sun kai su goma sha wani abu sai suka zo suka gaida ni suna mun tambayoyi akan abin da ya shafi ziyara a uhudu banda nan ina ne wuraren da ya kamata a ziyarta muna magana da su sai nake cewa ko yan ina ne suka ce yan asalin jihar Kano na ce da Kano suka taso suka ce a sun taso ne daga ƙasar Turkiya daga ina ƙasar turkiya sai nake tambayar me kuke suka ce karatu suke yi dukkan su suna master degree ne wannan yace ya fita da first class a degree shi na farko wannan second class offer wannan third class wannan second class offer sai suke cewa muna cikin matasan da gwamnatin jihar Kano ta ɗauki nauyinsu ake tura su kasashen duniya duk wani profession mai tsada wanda baban yaro bai iya ɗaukar nauyin shi je karatu, suna zuwa suna karantarwa suna dawa banda Allah a halin yanzu ko kuma wataƙila su masu ƙididdigar lissafin da haka aikin su ne da ya ka samu waɗanda za su iya ƙididdige maka irin waɗannan mata wannan alheri ne ko ba alheri ba alheri ne shi yasa shekaran jiya na yi murna kwarai da gaske da naga a jihar Sokoto ana kaddamar da yara ɗari 121 za su tafi wasu kasashe domin karo ilimi wannan initiative ne mai kyau idan ba ɗaukar mataki muka yi a jihohin mu muna tura su suna je suna karo ilimi suna dawowa to mun shiga uku shi wannan mai daga hawanta shugaban kasa me aka yi irin wayannan matasan aka rika kwashewa daga can area wayanda da ana tar tamu da su da dauki ba dadi ina aka tura su kasashen waje akwai ranar na shiga cikin garin Kaduna jiragen sama ne ke shawagi a sararin samaniya wu sai nake tambayin me yake faruwa sai aka ce mun waɗannan matasan ne da ya tura su ne suka je sun gama wuce su ne ake bikin yaye su suke atisaye na shawagi da jirgin sama a sararin samaniya idan muka bar yaranmu a zaune babu aikin yi muka mai da su 'yan bangar siyasa muna ba su kwaya suna sha tsakaninku da Allah mun yi musu adalci na tambaye ku duka wa'annan da ke daba siyasa akwai dan wani gwamna a ciki akwai dan wani sanata akwai wani dan majalisa duka 'ya'yan waye 'ya'yan talakawa ne ku tura mota ta tashi ta bau matasa ku yi kokari ku kauna kan ku yi kokari ku yi me ku kauna kan ku giwa wa kanku kiyamul layl akwai wani lauya musulmi ne musulmi ne tunda musulmi ne ina ya faɗi sunan shi asalin sunan shi Abdul Ganiyu amma duniyar lauyoyi gaba ɗaya ta san shi duk inda lauya yake in ya kai lauya a duniya ya san da zaman shi amma sai dai an fi sani shi da Gani ne an bi sanin shi da me gani foreign ba a arewacin najeriya ke ba kudancin najeriya ke duk wani lauya da ka ce maka gani ya fi duk wani larar gentleman ba rai sa ka wai na fara da lauya guda da ke kusa da ni ne abinda zai ba ku mamaki ina karanta wani littafin shi sai yake cewa ya sadaukar da littafin ga mahaifiyar shi yace dalilin da ya sa ya sadaukar mata da wannan littafin ya tuna sanda take daukan fartanya ta je gona ta yi barema don ta biya mashi kudin makaranta Ta kan je ta yi kwadago a gona don ta biya mashi da haka ya gama karatu da haka ya gama me ya gama karatu sai gashi shi kadai ya zo nan arewacin Najeriya ya ce a bashi yan arewa yara matasa ya ba da ka'ida guda ɗari biyu zai ɗauki nauyin su har su digiri shi shi kadai wannan tsohuwa ke kwadago don ta biya mashi abinda wanda yake nuna maka shine ba inda za ku investin dukiyarku ku kamar akan kuɗin makarantar yaro in ta kama dole ka sai da gidanka ka biya wa ɗanka kuɗin makaranta ba hauka kai ba ba rashin hankali kai ba babban matsalar mu arewacin Najeriya bincike da kididdiga da aka yi mai dama dama shi ke iya kashe kashi goma sha biyar cikin ɗari na abin da yake samu akan kuɗin akan karatun yayan shi mafi yawa mun kaga ana kashe kuɗi mun tsaye da ɗan takara ne bari a zo siyasa hange da kuɗi za su rinka fitowa mafi yawa an kaga muna kashe kuɗi to ya ga wata kyakkyawar budurwa ne a anguwar rogo yana so nan ne shi dan zai ce to me amfanin kuɗin ka ka jiyo yarinya wai an tu an ba ta miliyan biyar ta tafi dubai ta hado kayan ta da kanta akwai wayanda kuɗin da suke kashewa an yi mutuwa yanzu kuɗin da suke kashewa yanzu su gara in an yi mutuwa wai sai an nuna wa duniya cewa akwai dama dama a dafa wa masu ta'aziyya da faduka da fayin alai kuɗin da ake kashewa saboda mutuwa ya fi kuɗin da ake kashewa saboda yara su karatu matukar ba mu canja wannan ba ba inda za mu ci idan mun ki karatu ba za a daina ba kuma babu da za a ɗauko ka a sanya ka a cikin aikin gwamnati ba tare da kai karatu ba zai yi wa wallahi nan gaba nan gaba ko mota za ka tuka sai kai karatu domin yanzu motocin sun fara zama computerized idan ka zo kana tuka mota ba wani abu za ka yi ba rubuta maka za ta yi a dashboard a dashboard za ta baka wani turanci ta ce akwai matsala kaza fa injin oil ya ƙare ko za ta yi zafi ko za a yi kaza ko lokacin sabis ya yi rubutawa za ta daga maka in baka iya karantawa ba sanda za ka ji alama ɓanna ta riga ta faru wannan shi ke nuna muku dole sai mun tsaya ƴaƴan mu sun yi karatu dole sai mun tsaya ƴaƴan mu sun yi me sun yi karatu in ba mu tsaya ƴaƴan mu sun yi karatu babu inda za mu ya ku bayin Allah ku ji tsoron Allah mu tsaya tsayuwa ta daka kuma yaran mu ba su karatu duka biyu yaro ga karatun qur'ani ga hadisai na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sannan kuma gashi medical doctor yana 200 level a jami'a a faculty of medicine yana izo 30 a qur'ani yana riyadu salihi a hadisi yana risala a fiqhu dole sai mun zama haka idan ba mu haka babu inda za mu abu na gaba ya ko bayan Allah sai mun yadda za mu iya karo karo mu haɗa kuɗi mu ya mu don mu gina addini lokacin da za mu tsaya aikin addini da 'yan siyasa muka dogara ya wuce kuma ku yadda da wannan ba ku yadda da wannan matukar aikin addini ba ku iya matsa komi abinda kuke jira abu ya taso bari mu tunkari wajen 'yan siyasa su babu kuɗi to babu inda za a ci tafiyar ba ta kai farko dai su mutane ne za su gaci abu na biyu suna da abin da suka sa gaba wata sai kun je wani wuri kuna cewa a taimaka mana suna cewa oh sai yanzu kuka san da mu bayan san da akai kaza kaza ba ku yi mu ba ba nan kuka zo ana sai an kai lokacin da za a fara yi wa annabin gaba ɗaya rashin kunya saboda ku ba ku ɗauki matakin da ya kamata ku ɗauka ba mun riga mun gane za mu iya rike addini da kanmu za mu iya rikewa ahli sunna idan za mu iya karo karo a samu jagorori masu amana wayan in sun ce a ba Allah rance to Allah za a ajewa ba bayan sun ce a ba Allah rance za su su ranta a ciki ba masu amana za su rike sannan a bibi aulawiya a kallin priority na al'umma a yi investing wallahi cikin gajeren lokaci za su daga halin da muke ciki ahalus suna mu nawa ne a Najeriya mu nawa banda Allah ba ne san adadinmu in a Najeriya akwai mutum miliyan 160 ahalus suna za su kai mutum nawa to duk aje wannan kaddara miliyan 150 din mu miliyan 10 ne kawai wanda daga jihar Kano kawai zuwa Zamfara da Sokoto da Kebbi ana iya hada wayannan ana iya hada miliyan 10 kaddara ahli sunna ce miliyan 10 ne kawai idan kowane ahli sunna a kowane sati zai ba sunna sadakar naira 100 kawai duk sati nawa za a tara naira biliyan 1 biliyan a kowane wata nawa za a tara 4 biliyan a shekara nawa za a tara ba kwan samu za a biliyan grand ija ta kudu duka da wani grand ija ta kudu ba ɗaya da wani bai kai wannan kudin bai kai ba to mene ne yanzu kuna ji idan kuna da wannan kudin a aje akwai abin da zai gagare ku akwai yaron da za mu bari yana yawo akan titi bai samu ilimin da ya kamata ba akwai shi akwai wanda zai mutu yayansa su tagayyar su lalace saboda ya bar duniya ko a tasha ya kara rayuwarsa balle malamin addini ko na dan agaji ko na jagoran addini akwai wata mata da za ta mutu a asibiti za ta haihu saboda naira dubu goma sha biyar wallahi akwai matan da ke da mutuwa saboda cutar zanzanaya su mutu za a samu irin wayannan akwai wani yaro mu da zai zama bai da sana'a bokon dole ne kowa sai ya yi ta akwai kasar da ta ba ƴaƴanta duka karatun boko yayi boko da zai koyi rubutu da karatu ba sai gwamnati ta ba shi aiki ba a yi school acquisition center inda zai je a koya masa sana'a ka je kasar masar ka gari da haka suka rike al'ummar da haka suka rike al'ummar tela guda ɗaya sai ya samar da aikin yi da a Najeriya cewa mana local government bai samar da shi ba tela sai ya samar da wannan aikin a cikin al'umma ba wanda zai mana idan muna so mu yi wa kanmu za mu iya saboda haka ya ku bayan Allah wayannan tsare-tsare da aka bullo da su na ya za mu rinka haɗa gudunmuwa tsakanin mu ya mu domin mu samu abin da ya kamata a gina addini ku ba su haɗin kai ku ba su ne? ku ba su haɗin kai da yadda Allah sai mun yi jami'o'i namu na musulunci sai mun yi asibitoci namu na musulunci sai mun yi kafafen watsa labarai namu na musulunci sai mun yi jaridu namu na musulunci jarida ina ce maka jarida ina nufin jarida wacce za a buga ta yau a Sokoto gobe ka same ta a Maiduguri ka same ta a Fatakur ka same ta a Legas ita ce nake cewa jarida inda za a san halin da muke ciki da ra'ayoyinmu ku kalli duk ta'addancin da aka yi wa musulmai a Najeriya kuna ganin su a jarida jarida ne ke buga sai abu babba ya faru ba kamar iya sani a miya barkatai an samu wasu da suka je za su yi bombing din coaching church miya barkatai tana na tsakanin jihar Bauchi da jihar da jihar Plateau karshe aka ji su aka kama su kowa da bom a jikinsa za su tada bom a cocin matasa su bakwai gaba ɗayan su ba musulmi ko guda ɗaya dukkan su arna ne za su yi bom da ɗin cocin da dama da gaske sun ba da zai na faɗa ba ba ta hanyar ba saboda ba mu da jaridar mu da muna da jaridar mu da akwai wanda ba zai sani ba da za a yi wa musulmi bakin fenti a ce shi ne ɗan ta'adda dab da ramadan ɗin akwai abin da ya faru a wasu akwai abin da ya faru a ina kun ga wasu inda take ta cikin jihohin yarbawa ne amma gwamnan musulmi ne kuma mai kishin sunna ran da muka kai masa ziyara mun yi mamaki wallahi mun zauna a can ba kamin gwamna ya fito kira'ar qur'ani ce ke tashi a kansil can ba na je gidajen gwamnati da dama a arewacin najeriya ba taɓa jiwa kira'a ce sai dai abdulbasir ya gama sai mashawu ya dauka in ya gama mahir mu'aikil ya dauka in ya gama su daidai, in ya gama juhali in ya gama mashari ibn rashidin abbas mai qur'ani ne yake tashi kaman can ba za ta fashe ga kwamishinoni da kowa a zaune ji qur'ani can sai ga gwamna ya fito gwamna yana fitowa sai muka gwamna da jamfa da wando da dagaggen wando da gemu da ashwaki da tun da ya zo ya zauna sai dai kusan awa ɗaya na wa'azi quotation yake bayarwa a Qur'ani mai girma Allah rama musulmin kake jin aya Allah rama musulmin ke bashi aya quotation daga Qur'ani wannan fita da ke fitina da ke faruwa a arewa sai aka ce sai an kai ta can Tun da shi ba musulmi akwai coci kawai sai ga matasa sun zo da shigan musulmi da rawani sun sa ma su rufe fuskar su akan mashina suna Allahu akbar Allahu akbar suna jefa wasu explosive a cikin a cikin coci wasu abubuwa na fakewa, hayaki na tashi a daidai lokacin da ake cikin sabis a coci coci ta gingince ta rure aka rinka fita da gudu mutane na faduwa suna karewa ana boko haram boko ana ihu sai aka samu su suka kunar bakin wake suka biyo yanda matasa da gudu aka je aka kama su da tsiya tsiya su ana kiran mark sai aka samu gaba ɗaya kiristoci ne ba tumi ko guda bayan kiristoci ne kusa abin da zai bako mamaki bayan kiristoci ne kuma yan cocin ne ba yan wata coci bane yan cocin ne jarida faɗa buga yan cocin ne to ba shi ne ba da aka kama su aka rike su wa ya ta kusa suka ce faston cocin ne ya sa su shi faston cocin shi ya turo su su zo su yi wannan ta'addancin a cocin tambaya da ba a kama su ba waye to abin da yake damu mu me yasa a Najeriya duk inda aka yi yunkurin dasa bom bai nasara ba sai ya samu wanda ya yunkurin dasa ba musulmi bane amma duk inda aka yi yunkurin dasa bom ya dasa musulmi ne ya dasa duk inda aka yi yunkuri ya dasa ba a gaishe ba ba a kama shi ba musulmi ne amma idan aka yi yunkuri ba a yi nasara ba aka kama shi sai a samu ba musulmi bane how why kun san abin ba haushi da aka kama fassar me ce? sai ce wai ya sa su su yi drama ne irin yadda yan boko haram suke operation so it is just to dramatize the operation of the so-called group of boko haram ji wani wani haka yanzu da Allah mafi yawan ku da faɗi wannan magana ma nawa ne suka san an yi wannan nawa suka san me yasa saboda ba ku da jaridar musulunci ba ku da jarida mai karfi taku da za ta iya yada labaran abin da ke faruwa a cikin kasa duk abin da ya faru a buga ba ku da jaridar saboda haka abin da kuke jira abokin gaban ku ne zai ba duniyar labarin wani hali kuke abokin gaban ku ne zai gaya wa duniya labarin wani hali ake ci shi yasa kai musulmi kai za a kashe kuma kai za a ce wa ɗan ta'ada ba yadda za mu iya waɗannan abubuwan sai mun yadda mu iya tara naira da ɗaya da ɗaya ko mu taro da sisi mu ya mu nan ne za mu iya executing irin waɗannan project waɗanda su ne za su ceci al'ummar mu har zuwa tsawon lokaci wannan misali ɗaya kawai na gaya muku wallahi in akwai lokaci ina da guda goma da zan gaya muku a wannan taron ina da guda goma da zan faɗa a wannan taron wannan ba zai yiwu ba dole sai mun yadda za mu iya yin taro taro abu na gaba jagororinmu na musulunci sai mun yadda jagorori ne sai mun yadda menene jagorori ne wayannan shugabanni da kullum ba sa barci suke kwana suna nufin yaya za a ceci musulunci ya za a ceci sunna ya za a ceci mu daga halin da muke ciki ya za a shirya da'awa ya za a isar da sakon Allah sai ya zama muna ganin kimar su a cikin zuciyarmu sai ya zama muna ganin me idan sun yi kira ya zama za a yi asa sai da na aliyu cewa la ra'ayi liman la yuqa duk da ka kware wajen shugabanci idan ba za a yi shugabancin naka biyayya ba dole ka zama da kiki dole ka ka zama fahimci la ra'aya liman la yuqa la ra'aya liman la yuqa ya ku bayin Allah dole sai mun yadda irin waɗannan tsare-tsare da jagororin mu suke shiryowa ana tabuwa da shi na ya za a gina sunna ya za ta ci gaba akwai abin da ba maganar microphone bane to duk sanda aka zo da irin waɗannan sai kun ba su goyon baya sai an ba da me sai an ba da goyon baya idan ba mu yi wannan ba to ina tabbatar maka haka za a zo kamar tsintsiya a share haka za a zo kamar me kamar tsintsiya a share Allah ka gafarta mana Allah ka rufa mana asiri duniya da lahira ya ku bayin Allah wayannan sakonni a cigaba da isar da su duraren da aka samu damar isar da su a cigaba da isar da su duraren da ya kamata a isar da su magana addu'a da aka ce a yin nan ya ku bayin Allah kada a yi wasa da ita a ci gaba da isar da nan addu'o'i Allah ta'ala ya samu dace kamin gabatar da addu'a ga mamiya zan kira shi mukaddashin shugaban kungiya na kasa abinda na jiha babban limamin masallacin juma'a na unguwar rogo masallacin shi auka mahmud gumi malam usman da bagin ardo da isar mana da saƙon shugaban kungiya na jiha da yake ƙasa mai tsarki kamin mu gabatar da addu'a da muke so mu gabatar in an zo addu'a muna so kowa ya daga hannu mu roki Allah da mai yin addu'a da mai cewa amin duk addu'a suke in ba a karba saboda mai yin addu'a ba Allah zai karba saboda mai yin amin da wuya taron mu nan a rasa masu tsarkin da zamu roki Allah Allah zai ansa mana Allah ka gafarta mu أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد خير عباد الله أجمعين وعلى آله وصحبه وموالاه بإحسان إلى يوم الدين إلي مسلمين لسوك نختار أولا وين باب lokaci na tsara protocol na السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkanin godiya da yabo sun tabbata ga Allah subhanahu mai kowa mai komai mai tabbata amura gudana yadda yake so ya kawaita rayuwarmu a cikin ni'ima da ainihin nasara a yayin da muka waye gari a wannan yinin da muke ainihin tattara domin mu shaidi zuwa wannan karatun da ya ciyo wata guda yana karantar da mu shi da alarammansa na tsayo a nan ne kamar yadda aka yi bayani a madadin shugaban kungiya na jiha ba sai amai mata sunansa ba mutum sunansa daga bakin malam muna ƙara jaddada godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala muna fatar Allah subhanahu wa ta'ala kamar yayin alƙawari a cikin alƙur'ani sa wanda ya gode mana zai ƙara Allah ya ƙara mana wannan ni'ima Allah ya gwada mana shekaru masu dama da ke zowa muna cikin ƙoshin lafiya malam ya zo ya ci gaba da da mu wannan al'amarin addini dole ne mai godiya da shugabannin kungiya na ƙasa na taimaka mu da suka yi suka turo mana mana a cikin wannan garin domin ci gaba da karanta da mu muna fata Allah musu jagora Allah musu jagora Allah taimake su Allah ba su nasara kan abin da suka sa ba. wajibi ne mai godiya ga shi kan samana wanda ya tsayo babu dare babu rana a cikin wannan da'awa ko ba ga mana aka wannan teburi ba to kakai shakka yana wajen wasu al'amura irin waɗannan ko abin da ya shahi karance karance na wasu darussa ko abin da ya shahi zirce zirce na manyan malamanmu da manyan shugabanninmu da sauran abubuwan alkhairi da shi da Allah ramanta babu dare babu rana aiki da suke nan Allah ya sanya wannan aiki a cikin mizanin kuma Allah ya sanya ya zama tukuncin su daga shiga aljanna a wajibi ne mu yi godiya ga ainihin shugabannin kungiya ta jihar sokoto waɗanda su kuma suka yi tsaye tsauman ganin cewa wannan al'amari ya samu nasara ya samu kamala wa man nasara illa min indillah bayan wannan ya koya uwa wajibi ne mu tsayo mu yi tunanin abin da aka karantar da mu duk abin da har karantar da mu ne wanda ce mana jagoranci zuwa ga samun tsira samun kuɓuta daga azabar Allah yayin da muka saurari yawon malam masu albarka da alaran da ke jawo alƙur'ani a koyaushe muka saurare su da marice muna nan mun bar harkokinmu mun bar al'amuranmu mun zo mun saurare su dare yayi mun ainihin tsarin sallolin tarawih da sauransu mu koma mu zura mu malam ido mu kashi kwata muna sauraron sa to lokacin da ya zai yabbar bar gari mu kuma mu kuma mu iya mu yaro ma yau kana muke aikata fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wani ya nuna abin da muka saurara bai amfani wa mutum abin da a amfani mu saurari wannan ya zan kyakkyawan aikin da ma da ya kira zuwa a kai ya biyo bayan wannan ba mummunan aiki ya mai gurbin wannan kyakkyawan aikin da muka saurara ba yan uwa malam ya kiraye kiraye da dama a cikin wannan wato bayanin nasa babu lokacin maimaita su in dai abin da malam ya ambata ya isa muna kuma ya isa mai aiki da shi ya isa mai tsayo a kansa ya isa mai koyi da shi ya isa ya zama a abokin tarayya mu a koyaushe muna tare da shi har ya kasance ya amfani mu duniya mu muna fatar Allah subhanahu wa ta'ala ya saka malam alkhairi Allah ya saka da alkhairi. Allah ya saka ma Allah ramata manya manyan bakin da suka baro jihohin su tun daga nan cikin ainihin Najeriya har waje suka zo fa ziyara a nan muna fata Allah ya ba su lada ainihin ziyara kuma Allah ya saka musu alkhairi musamman ga wasu manyan baki muna tare da su wajibi ne mai fatan alkhairi ga ainihin jami'an tsaron da suke zuwa suna kai kawo a wannan wayin domin ganin cewa wannan taron ya samu nasara gagaruma kuma kamar yadda ganin Allah ya saukar da nasara muna jin tarukan da ake wasu kasashe wasu garuruwa tare da bai kai wannan ba sai ga an kasa tafi cikin nutsuwa a cikin aminci amma ne mu Allah ya tsare mu ya muna wannan nasara muna godiya ga waɗannan jami'an tsaro suke ba da gudunmuwarsu akan wannan wajibi ne mu yi godiya ta musamman ga 'yan jaridar da ke tare da mu don sai ta hanyar su ne ake samun wannan aikin alkhairi ya watsa shi Najeriya har ma ya kai a kasashen wani muna godiya gare su yawan wanda ya fara gudun mota a cikin taimakon ainihin barayu da an kai nema da sauran taimakon da aka bayar domin ganin cewa wannan aiki ya kammala muna fata Allah ya sanya a cikin mizani na alkhairi ko ya zama san zai shiga mu a cikin aljanna Allah ya tsaya ga azabar wuta to da yake sakatare na mutum ne akwai wata nasara da muka samu wato a banan mun samu mutum biyar ko ma in ce mutum takwas sun musulunta ƙarƙashin karantarwar malam muhammadu kabiru haruna kwambi sannan ne ce mutum biyar wato kowane mai iya tsayuwa da kansani sannan akwai wani bawan ala da ya zo musulunta bayan ya musulunta ya jawo masu ta musulunta bayan ta musulunta ya jawo ɗan su shuka musulunta ba haka wannan shi ne a kammalan mutane kafa da samu sun musulunta a cikin wannan ainihin da'awa wanda karantarwa da malamana muna fata Allah ya inganta imanin su Allah ya kara mana yawa a cikin musulunci duk yadda ko arna suke so mu rabu Allah ya kara mana yawa kuma Allah ya tsare mu kamar da malamin bayani Allah ya karɓa mana addu'a na malam subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilayka wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh daukacin yan wajen wani musulmi na suka lara a wannan wuri mun shi yadda jawabai suka gudana da kuma kalaman mala abinda nake tunawa shi ne irin haka bara cikin wa'annan kujeru muna tare da mala ibrahim da usulaiman yau ga shi shekara ta yau ba da shi ba wane ne daga cikinmu sanda allah bai dawo da malar yana raye da muna fata marigaya Allah gafarta mu ibada da muka gabatar Allah ya karba mu kamar yadda mana ya ambata wasiku da yawa sun ta zuwa daga mata mutane daban-daban kan bukatoci ga waɗannan bayanai da malam ya yi duka da za mu koma ma ubangiji don haka kai da da malam ya faɗa kowannen mu ya daga hannuwansa Allah Muhammad Ibrahim Sulaiman shine zai jamu kada ku gaya mu wuce awa yau ba wuce awa ba ko nan za a sha ruwa Allah wanda alema mun addu'a Allah shi karba mu Allah ka kawo mana dukkan alkhairi ka faɗe mana dukkan sharri ka samu gama da duniya lafiya ya Allah muna roƙonka ka biya mana bukatun alkhairin da muke roƙonka bukatun alkhairin da mu roƙe ka ba Allah ka ka haramta mana sharrin da muke neman tsarin ka ya Allah ka tsare mu sharrin da mu nemi tsarin ka ba Allah ka ka same mu da shi Allah ka yi mana albarka ka yi wa iyalin mu albarka ka yi wa zuriyar mu albarka ka ba mu ilimi da arziki mai amfani ka amfanar da mu da al'umma abinda ka ba mu Da Allah muna roƙonka muna tawassuli da alƙur'ani dukkansa da kuma wannan ibada da muka yi cikin wannan wata Allah ka kawo mana zaman lafiya a mu musamman arewacin Najeriya da Allah laifukan da muka yi maka wanda waɗanda saboda su ne ka jarabe mu da halin da muke ciki Allah ka yafe mana kuma ka kuranye mana ya Allah muna roƙonka muna tawassuli da alƙur'ani dukkansa Allah ka tsara wa ilimin malam eh, kabiru gombe yawa da albarka ka tsara wa rayuwarsa tsawo da albarka ka zauna mana da shi lafiya inda ya tafi inda duk yadda tafi Allah ka kare mana shi ka da shi lafiya cikin iyalinsa ka zaunar da shi lafiya tare da mu abokan aikinsa ka zaunar da shi tare da lafiya tare da magabatansa duk inda ya tafi Allah ta tsare mana rayuwarsa Allah ta tsara masa imani da kyawawan ayyukan da za su sa ka yarda da shi ya Allah dukkan munan ka ne kowa na da bukata zuwa gare ka ka san bukatar kowa kuma kana da abin biyan bukatar kowa kana kuma iya biyan bukatar kowa in abin da za a bayan ne Allah ba ka da wa Allah ka ba mu in abin da muke neman tsari ne Allah ba abin da ya fi karfin ka Allah ka fare mu ya ubangiji halin da muke ciki a Najeriya ba mu da wata dabara amma dai mun sani an ta hasbuna wa neman wakilu ya Allah muna da zunubai ba su da iyaka amma kai ka san iyakar su kuma duk yawan zunubanmu da yawan su ba su kai yawan rahamar ka ba Allah ka yalwaci mu da rahamar na ta ka gafarta mana duk laifukan da muka maka wanda suka saka jarabe mu da halin da muke Ya Allah muna roƙonka muna tawassuli da alƙur'ani dukkanka dukkanka dukkan waɗannan malamai namu da suke taimakawa wajen isar da ka. Allah ka sanya wa su albarka ka sanya wa su albarka ka dara wa rayuwarsu tsawo da albarka Ya Allah muna roƙonka muna tawassuli da alƙur'ani Allah ka kama hannun mai girma sarkin musulmi zuwa ga abin da kake so kake yarda da shi ka kame hannunsa daga abin da baka so baka yarda da shi ya Allah muna roƙon ka kama hannun mai girma gwamnan Kano zuwa ga abin da kake so kake yarda da shi ka kame hannunsa daga abin da baka so baka yarda da shi ya Allah muna roƙon ka kama hannun mai girma gwamnan jihar Sokoto zuwa ga abin da kake so kake yarda da shi ka kame hannunsa daga abin da baka so kuma baka yarda da shi ya ubangiji dukkan muna duka bayan ka ne kamar yadda kuka faɗi a baya Allah ka san bukatar kowa ka biya mana dukkan bukatun mu na alheri shugabannin kungiyar da zala Allah ka kama musu Allah Abdullahi Balalo Allah ka kama musu ka kama shi ka kama hannunsa zuwa da abin da kake so ka yarda da shi kuma ne hannun hannunsa daga abin da baka so ba ka yarda da shi ka tsara wa rayuwarsa albarka tsara masa tsawo da albarka dukkan mu Allah ka azurta mu da kyawawan ayyukan da za su sa ka yarda da mu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 غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ونعوذ بعظمتك اللهم أن نغتال من تحتنا اللهم يا مؤنس كل وحيد ويا صاحب كل فريد ويا قريبا غير بعيد ويا غالبا غير مغلوب اللهم يا مؤنس كل وحيد ويا صاحب كل فريد ويا قريبا غير بعيد يا غالبا غير مغلوب اللهم يا مؤنس كل وحيد ويا صاحب كل فريد ويا قريبا غير بعيد يا غالبا غير مغلوب يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام وف عنا أيدي أعدائنا يا رب العالمين اللهم يا عماد من لا عماد له يا سند من لا سند له يا ذخر من لا ذخر له يا غياث من لا غياث له يا كريم العفو يا حسن التجاوز يا كاشف البلاء يا كاشف البلاء يا كاشف البلاء يا عظيم الرجاء يا عظيم الرجاء يا عظيم الرجاء يا عون الضعفاء يا عون الضعفاء يا عون الضعفاء يا مو منقذ الغرقى يا منجي الهلكى يا منقذ الغرقى يا منجي الهلكى يا منقذ الغرقى يا منجي الهلكى يا محسن يا مجمل يا منعم يا مفضل أنت الذي سجد لك سواد الليل ونور النهار وضوء القمر وشعاع الشمس ودوي الماء وحفيف الشجر يا الله لا شريك لك يا الله لا شريك لك يا الله لا شريك لك يا رب يا رب يا رب كف عنا أيدي أعدائنا يا رب العالمين اللهم كف عنا أيدي أعدائنا يا رب العالمين اللهم إنك تسمع كلامنا وترى مكاننا وتعلم سرائرنا وعلانياتنا ولا يخفى عليك شيء من أمورنا ظهورنا نحن البائسون الفقراء المستغيثون المستجيرون الوجلون المشفقون المقرون المعترفون بذنوبنا نسألك مسألة المساكين نسألك مسألة المساكين نسألك مسألة المساكين ونبتهل إليك ابتهال المذنبين الذليلين ونبتهل إليك ابتهال المذنبين الذليلين ونبتهل إليك ابتهال المذنبين الذليلين وندعوك دعاء الخائفين الضريرين وندعوك دعاء الخائفين الضريرين وندعوك دعاء الخائفين الضريرين من خضعت لك رقابهم وقاضت لك عذراتهم وذلت لك أجسادهم ورغمت لك أنوفهم اللهم لا تجعلنا في دعائك أشقيا اللهم لا تجعلنا بدعائك أشقيا اللهم لا تجعلنا بدعائك أشقيا وكن بنا رؤوفا رحيما يا خير المسؤولين ويا خير المعطين ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب اللهم صل على محمد وآله وصحبه وسلم سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أشد الجهاد جهاد الهوى وما كرم المرء إلا التقى وأخلاق في الفضل معروفة ببذل الجميل وكف الأذى أشد الجهاد جهاد الهوى وما كرم المرء إلا التقى وأخلاق في الفضل معروفة يا نيمي قبنوني يا نيمي آه، تراكنا لما masu su taru su taimaki izala za a kafa mata headquarter a abuja a taron kudi naira miliyon dubu da ɗari biyar abinda wani sarkin musulmi bai tala ubansa ma yana da rai aka kafa izala sannan bayan ubansa da suki yana nan aka kafa izala bayan da suki wannan mashimacilo yana nan ya yi zamani da izala amma dukkan su ba wanda ya taɓa cewa sannan ƙasar izala wannan asabar da ta wuce da juma'a sun yi taro ya yi taro da da mutanen ƙasa wanda ya gayyata wai yanzu an kafa majalisa amma shi shine shugabanta kuma sakatarensa dr salisu shehu shi mugun ɗan izalan nan da yake nan da a bauchi wai shine sakatarensa kuma ya taron za a haɗa kan dukkan musulmi kowa ya yarda da musuluncinsa a sai dai in ahmadiyya ne mutum amma dukkan musulmi a taru a zama abu ɗaya da ƙadiriya da tijjaniya da izala da shi'a da kowace ƙungiya ta musulunci haɗu a daina kyaman juna a daina kafirta juna kafirta juna kana ce wannan ya ce ma kafiri kai maka ce masa kafiri ko hmm. shine kafirta juna ai ko ba kafirta mutane ba ma kafirta musulmi su ne suke kafirta musulmi shi kungiyar da yake wa shugabanci saboda haka wannan irin al'amari da ya sa a gaba kuma ya shirya da shi da gwamnan sokoto da waɗansu za su gayyato shugabannin izala na duniya wato wahabiyawan jami'o'i na madina su zo za a taru babban taro a naɗa shi a sakkwato shine shugaban izala da sunan wai rabida to motsinsa ya yi yawa muna gayawa dukkan yan tijjaniya ba bama cikin wannan haɗin kai dukkan ɗan tijjani inda yake baya cikin wannan lamarin ba za mu canje shehu tijjani mu ɗauki ya sunansa abubakar sani kusa da abubakar ba za mu haka ba shi ba shugaban mu bane shi ba shugaban mu bane shi shugaban izala ne sarkin musulmi izala saboda ka mu ba ma ciki ba wani jagorancin da zai yi hada mu da izala mu bi shi saboda haka wannan shine sabon labarin da muke ciki yana nan yana tara da ki yau ma sun yi taro a katsina tare da shi yana girka irin wannan girkin a zo za a kafa za majalisar izala da sunan rabida ya zama shine shugabanta amma sa dr salisu shehu wannan abu su ne a gaban mu mu da yan a gaba ɗayan mu a Najeriya ina gaya mana ba ruwan mu da wannan irin haɗin kai ba ruwan mu duk abin da zama jagorancin mu bi jagoran izala da sunan shi sarkin musulmi ba ruwan mu da shi sarkin musulmi izala dai mu kuma in gwamnati tana so ta mayar mana da zasuki ko ta zaɓo wani mutum daga cikin gidan da nada mana sarkin musulmi amma izala ne wannan wannan kan izala ne bala'in da wannan ƙungiya ta jawo mana a najeriya bai isa har yanzu sai an ake ɗaukowa sabon wani abu wanda za a zo a ta ƙasa saboda haka mu dai ba ma cikin wannan haɗin kai na shugabancin izala ai izala ce ya kamata ya mata wa'azi ta dawo wurin mu inda ta bar mu amma mu ne za a tura mu je mu bi izala mu same ta can inda take wajen kafirta musulmi da zagin waliye ba ruwanmu da izala ba ruwanmu da shiga jagoran izala sarki musulmi Allah ya kiyaye mu Allah ya kiyaye mana imanin mu ya kiyaye mata ga ya musu mu fa kalifofin shi Ibrahim ne. Kuma a cikin malamai na ƙasan nan akwai ma jikan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. in jikan annabi Muhammad yana wuri ko malami ne jikan dan hudu ko malami ne ya ija da shi. Balle jikan dan hudu ne jahili jikan annabi kuma malami. Da kunya da larabi ai ba za a yi haka ba. Kana jikan dan hudu ga jikan annabi malami ka ja mutane ka ce za ka su wurin halaka wurin tashin hankali ba za mu yadda ba za mu yadda ba mu tsarin mu na addini ne ba na siyasa bane ko ba wanda yake ya samu dole akan wani abu salamu alaikum wai tajdidin shau dan hodiyo aikinsa na tajdidin addini ya kai fatasku daga sokoto na ya kai ko zuru bai kai ba akwai wani sarki musulmi da aka taɓa yi wani ritayar gwamna ritayan soja ya gina masallacin juma'a a wani gari a kusa da zuru to sai wancan sarkin musulmin sai ya aika a baiwa ɗan izala masallacin sai ya aika ya gaya masa waɗansu jama'an musulmi na garin ku sun zo sun roƙe ka ka ba su masallaci ya ce ka zo ka yaƙe ni ka ba musulmin naka masallaci ko kakan ka ɗan fodiyo bai yaƙi gare mu ba nan zuru fa jaddadawansu ya kai cikin ƙasar yarabawa kai kai ba to mu shi ibrahim ya haɗa duk duniya gaba ya haɗa duk duniya gaba ɗaya mu ba za mu yarda mu lalata kanmu mu komo karkashin dan izala wai shine shugaban mu ba auzu billahi Allah ya kiyaye wannan shi zai nuna muku yadda sunna ta shiga ko'ina kai da ka shiga gidan sultan ba sai an ce ba sunna ta shiga gidan ba ƙarya nake dukkan ku shaida ne mun kai mai alfarma sarkin musulmi ziyara ya ce malam kabiru gombe inda ka tsaya qur'ani da hadisi nan tsaya nan ya ce kakanmu ma shi hudan hudiyo nan ya tsaya haka aka yi haka ne haka aka yi sakwatawa haka ne ya ce shehu dan hudu ina ya tsaya ya ce qur'ani da sunna nan ya tsaya ya ce shehu abdullahi nan ya tsaya ya ce muhammadu bello ya ce nan ya tsaya ya ce ni ma duk wannan kai ce matsala sai da wani zai kwaso alkemba sa ba guga yana yana mu ba ba sarkin mu bane mu ba sarkin mu bane kariya nake yi ba ku ba ku ji ba ya faɗa ko bai faɗa ba ya ce ba sarkin su bane ya ce sarkin ahalin suna ne idan eh, da ba gaskiya ga faɗa eh ɗan bidiya a riga an gama da dama ya kake tsammani ya kake tsammani dama za a yi ku ba ku gane karatun ba ana damar da malam ba nan ne ba ko ina ma suna ta shiga idan kana gardama je ka fadar kano je ka fadar sunusi lami da sunusi irin yaudarar da za ka ke ɗauka ka je ka kai ko sunan allah ba a kira sai dai a kira sunan wani wanda bai ji ba bai gani ba ba a kira sunan allah sai dai a kira sunan wani wanda yake can ƙasar nan ta can wanda ake yi sabuwar madina idan an yanzu mai mako a ce allahu akbar ba a kawai sai a kira sunan wani to yanzu ka ta je ka kai dama na faɗa muku ko ina a hannun suna suna nan su yi kwantan bauna da ta yi rigijir sai hannun suna ya daka tsalle kai ku ce Allahu akbar ku ce Allahu akbar to ina ya saura an gama sai za zai dai gasawa zai zaga sai da ana zagin shehu dan hodiyo to dama wayannan jikokin shehu dan hodiyo ne shehu dan hodiyo suna ya karantar ya kake so ka ce shehu jikokin shehu su bidiya sunna suke so tabbatawa jikokin shehu ko kuna son bidiya kun kallabe ta ko ku sallame ta ba ta yi Nijar mutanen Nijar sun zo da sun ce sun kara kora ta ta kara gaba sunna tak shine abin da shehu ya karanta sunan izala ma daga littafin shehu aka dauko shi ihya'u sunna wa ikmalul bid'ah shehu dan godiyo ya ce rayar da sunna da kashe bid'a muka ce shehu dai ne kai izalatul bid'a wa mafi sunna kuma kai ka dauko tabin shehu ba sai an ce ba ba sai an ce ba da izala ba da da ka dan jara ne har inda shehu ya bada shawara a kafa kungiya ta sunna wacce za ta kauda bid'a ta kafa sunna na karanta ko ba karanta ba kuma littafin a nan na ce a kawo bugun sakwato ko a ce bi gombe na zo da shi kana ce daga ina to yanzu shine yake zagin shehu shehu ɗan hudu ba wani jihadin kirkin da yi ina kan jihadin shi ta nan ko duru bai kai ba tana bai kai fataskun ba to na ji shehu jihadinsa ta nan bai kai zuru ba ta nan bai kai fataskun ba shi mai gidan naka da kamar sabuwar madina kake ɗiban yayan talakawa kana kai su faɗa mana inda ya taɓa jihadi faɗa mana inda ya taɓa a rayuwarsa ya taɓa jihadi bai taɓa jihadi ba bai taɓa ba wai zai zo ce ha mu namu babban jihadi yayi babban jihadi shine yayi wa'azi ya ce a gifari, ya ce a hailala ya koro mutane daga gidan jiya ya gyara zukata a shehu dan hodiyo bai wa'azi ba shehu dan hodiyo bai ce a gifari ba shehu dan hodiyo bai ce a hailala ba shehu dan hodiyo bai ce a yi annabi salati ba shehu dan hodiyo bai yi wa'azi a daina zina ba kai naka da wa'azi kawai ya shehu dan hodiyo da ya kama shari'a musulunci ya ce babu wanda ya isa da bi takobi za ka da ko za ka zo ka ce wani naka ya gyara zuciya zuciyar wa ya gyara wannan ita ce gabar ita ce ne gabar ba da kyau da wani yake gaba ba da sunna yake gaba da sun sun yaudari kwatawa suna cewa takwatawa shehu nasu ne yanzu kwatawa sun gane sunna sun gane ƙarya suke yi ta taɓa fara ana lokacin da wani adan gari yake cewa ba daga gombe mutum ya zo ba ko daga sama ya faɗo bai isa ya mu da hanyar shehu ba nace ƙarya kake ba kan hanyar shehu kake ba domin a rayuwarka baka taba zuwa ka ziyarci shehu a hubbare ba ko ya taba zuwa shi wannan in ya zo nan yana zuwa ya ziyarci kamar shehu ya yi wa shehu addu'a yana yi to idan ka ce tare da shi dan horiyo kake me yasa ko ku bada da ba zaka yi da kaje ba kuma duk mai goyon bayan ka ba zai je ba da shehu dan horiyo yana da rai wallahi ba za su je inda yake ba domin aqida su duk shehun da ba na dariƙa su ba duk shehun da ba na dariƙa su ba haramun ne ka zirce su ko ko ko mutum ya zo zai karba sai an ce to mu muna da ka'ida ba a shan tara, amma ba za a ce ba ba a shan giya ba kun san dalili je ka Kaduna shi wancan mai gidan na Kaduna da yake dan tura motar tana tashi ku na kwata ba ku san fasara magana ta ba Ahmad Suleiman da ya zauna a Kaduna ya san fasara sai da aka sai a ce to ba a can ta ba sannan ba dama ka jirce wani wani domin yaushe eh, almajirin irin shehu wani namu a ce eh, zai ce wani kawai ya je bara kenan to a mu ba ma bara ba ma bara ba a jirce wani shehu duk wani wani da ba cikin mai to ya ko da za ka zaka ba mutum sai ka mai kashe ni kai ziyarci su shehu dan hodiyo sannan kuma ka ce karkashin su kashi Allah ne ya tona asiri Da ba ko na faɗa muku nan wani dan acaba da aka yi labarinsa a BBC a labari na BBC ne ko murya Amurka wani dan acaba ya dauko wani dan sanda dan sanda yake to ana kame a garin nan in baka da takardu kar ka fito yace ai ko ka ke ni mashin dina ba takardu yana kai dan sanda kofar wani station dan sanda sai rike shi cire ke yace na kama ka baka da takardu dan acaba a BBC ne ko ya raka inda zai sa kai shi ya gaya zai da dan sandan nan ga dan sanda ya kama shi kofar police station ga jami'an tsaro ga jami'an jama'a gari kawai sai daga hannu ya kwantar dan sandan da mari pau ya da dan sanda ya sama da shebuga da kasa ya fara bugu yan sanda suka danno da gudu jama'ar gari suka danno ana lafiya yace annabi muhammadu ya zaga annabi jama'ar gari suka ce annabi muhammadu sai suka hau sanda da duka yanzu ba magana takardun mashin ake ba magana me ake yi kun gada dan sanda ya gane bai da hujja abin da kai dana ta bada ya gane bai da hujja eh sai ne sai shi ga riga annabi Muhammadu to da muka takura su a Sokoto ba aya ba hadisi eh ba su da takardun mota ba su da lasin ba particulars ba ba ba ba ba da suka ga muka kama sai zo kuma suka ce dan gordon nan ga ba ki da shehu dan hodo shehu dan hodo ne ba muka ɗaya bolin daban shehu muka karanta muka fassara muka ce ga abin da shehu ya karanta kai ku ce Allahu akbar ku ce Allahu akbar Allah ka samu dace to ga taimakon mai alfarma sarkin musulmi Allah ka saka sarkin musulmi da alheri Allah ka ƙara tsawaita rayuwar sarkin musulmi ya Allah yadda kakanninsa suka yi shugabanci so gama lafiya Allah ka sa shi ma ya gama lafiya Allah ka tsare shi ka tsare iyalansa wannan addu'a muna masa a nan muna masa a ko ina kuma ba ma daina yin ta kuma yanzu mu ƙara gara jarfe eh da muka gane waɗannan maciya haram din yanzu abin ta fara musu zafi sun da cewa ba na mu bane bro na mu bane a namu ne mun rike kayan mu gam gam namu namu namu wani bawa Allah ya bada gudunmo kuɗi naira dubu goma wasu mata daga ina shugaba ta dinga ɗaya sai ce daga ku ce Allahu akbar azumi ya fara kama sakatare wasu mata daga dingyadi eh. sun aiko da gudunmuwar kuɗi wa kwamitin marayu wa marayu naira dubu daya Allah ka saka musu da alkhairi muna so kamin mu tashi daga nan gurin a fara miƙa wa marayu tallafi ana kamin su tafi sabana su ci gaba da gudanar da haka eh anguwar rogo an ba sabana ba anguwar rogo can sakatariya ta ofis nan ne sabana can headquarter ta kungiya suna so nan inda ya kaddamar kuka ba da gudunmuwa wai ku gani marayun nan daga gaske ne ma akwai su ko babu su in akwai su suwa ne ha ko sa ko da su ma suka sha ta karbin jikin su suka ce ba ba wani maraya mu ba aikin da nake makon marayu da su muka ce oho to su ma da yanzu an dan fara yin dan kwamiti alhamdulillah wa'azi ya fara nisa karantarwa an fara fahimta wannan ba sarkin mu bane wai su ba sarkin su bane ba sarkin bai ba wai ba sarkin su bane wai sarkin ahlus sunna ne a to dama jikan shehu dan hodiyo jikan shehu dan hodiyo dama sarkin su waye a shehu dan hodiyo me karantar me ya koyar Shehu Abdullahi me ya karantar? Shehu Muhammadu Bello me ya karantar? To me kake tsammanin jikan Shehu Dan hodiyo, jikan Shehu Abdullahi, jikan Shehu Muhammadu Bello? ka dama da kake tsammanin zai yi kada tsammanin jika shi hudun wani ne zai zo yana jira mai gidan ka yi kiyama ta tsaye sashi a shi jika shi hudun wani ne zai jira wannan kakannin sun karantar da sunna shi ya sa kuka yana surutu to yanzu Allah ya kama shi dama na faɗa muku duk inda dan bidiya yake bai san shi hudun wani na faɗa a nan saboda kuma faɗa ba domin haushin da suke ji shehunansu su na bidiya ba wanda ya taba jihadi ko akwai wanda ya taba jihadi a cikin shehu duk nan bidiya ba wanda ya taba jihadi wani shehu ne ya yi jihadi sai shehun sunna sai shehu usman bin fodi shehun sunna shi ne ya dauki jihad takobi kan sakali ya hau doki ya yi jihadi ya tabbatar da sunna ya kafa tauhidi ya karya shirka ya tsallami bidiya da kai shi yasa a wajen da suke ji shi yasa suke ji ne to yanzu Allah ya fara tona musu asiri da tabbata ba ku gane ba in eh, mun zo mun karantar da sunna sai su lallabo suna cewa ai ya warware karantarwar shehu karantarwar shehu ya warware to yanzu asiri ya tonu tabbatawa sun gane ku ne makiya shehu dan hodiyo sun gane shehu dan hodiyo ahli sunna ga littafin sa ihya'u sunna wa ikmadul bid'a dauli tafai shehu ga karanta ka ga yadda ya fada da su bid'a yadda ya fada da shirka yadda ya taimaki sunna ya taimaki aqida to duk inda ya bid'a haushi suke ji shehunan su babu wanda ya jihadi duk yan cuwa ne babu wanda sai shehun gaskiya kuma wannan ne dalilin da ya sa dukkanin su babu wanda zai zo nan Sokoto ya ziyarci hubbarin shehu ya ziyarci hubbarin shehu ya masa addu'a ya Allah ya ƙara lulluɓe gabarin shehu da rahama ba za su yi ba saboda sun ɗauka ba shehun su bane wai su sun fi ƙarfin bara mu ba ba bara sai yasa ko ɗari su za su baka sai sun sama ka'ida to ba shan taba sannan ba a ziyarta wani shehu ba wani wali da ake ziyarta wanda ba wali mu ba dan mu ba ma zuwa gidan wani bara wai ba ta zuwa gidan wani bara na ji ba ka wani gidan bara ƙarya kake yi mun ganka da idan mu har wajen mai yan manufa ka je bara Allah so yi ƙarya nake yi kai da ka tafi bara can wai sai wajen shehunan waliyan Allah ne za ka ce ba za a ziyarce su ba wai nan ne an je bara shi yasa idan aka tashi za a yi magana sai su ce wai shehu dan hodiyo wai karamin jihadi ne wai su shehu su ne babban jihadi muka ce ne a saurara a saurara a saurara a saurara ba ku ji shi yana faɗa ba wai wai shi ma mujaddadin da ake cewa mujaddadi dan hodiyo ne ya jaddada abinda jihadin nasa ta nan ko zuru bai kai ba kun san me yake faruwa malam Husaini zuru yana jin wannan magana yace Allah ya isa yace mu mutanen zuru mun maka Allah ya isa yace kana nufin jihadin dan hodiyo bai je zuru ba mai kada ke mutanen zuru an ra ka dauke mun ko bai ka dauke mun mutanen zuru duran da ya shigo ku tuntse shi sai ya muku bayani duk da ya zo mutanen zuru ku rike shi ya muku bayani nan jihadin shehu dan wariyo ko fataskun bai je ba oho amma da ya je garin ku ko bai je ba tutar ta ce a garin ku je ka tambaya ka ji su shehu a tiku mai suka yi sarkin musulmi a tiku tutar ta isa garin ku jihadin ya kai garin ku tun da ya kai garin ku kar ya je fataskun kar ya je zuru kai kan ai dole ka ce ka gode sannan wai magana ta gaba wai shehu dan wariyo wai ai su shehu su ne babban jihadi wai domin shi yayi wa'ad ya ce ai istighfari ya ce ai zikiri ya ce ai la ilaha illallah ya sa mutane an yi wa'azi an gyara addini in tambaye ku tsakanin ku da Allah shehu dan horiyo yayi wa'azi ko bai ba ya ce ai zikiri ko bai ce ai zikiri ba shehu dan horiyo saboda tsabar zikiri har haƙorinsa har harshen suke kumbura abinda duma suka faɗa ke na ta faɗin wannan a wajen tafsiri shehu dan horiyo ya ce ai halala ko bai ce ai ba ya yi wa annabi salati ko bai yi ba ya hada gidan giya ko bai hada ba ya tarwatsa karuwa ko bai tarwatsa ba ya kawo mutane masallaci ko bai kawo su ba ya sa an tsaye da sallah ko bai sa an tsaye da sallah ba to ka faɗa mana aikin da shehun naka yi wanda shehu dan hodiyo bai yi ba amma mu za mu gaya maka aikin da shehu dan hodiyo ya yi wanda kai shehun ka bai yi ba shehun ka bai yi jihadi ba ko ya yi ina yi jihadi ko kuwa hidaye da matai jihari sai dai kwada matai shi watakila ya taba kada ta wataƙila ya taba kada matai shi amma bai taba jihari da kafirci ba in kuma an ce ƙarya nake a faɗi a faɗi littafin a faɗi tari abu na biyu shehu da hodo ya samu gaya maka aikin da shehu da hodo ya yi wanda kai shehun ka bai yi ba shehun ka bai yi jihadi ba ko ya yi ina yi jihadi ko kuwa hidaye da matai shi jihadi sai dai kwada matai shi watakila ya taba kada ta watakila ya taba kada matai amma ya taba jihadi da kafirci ba in kuma an ce ƙarya nake a faɗi wuri a faɗi littafin a faɗi tarihi abu na biyu shehu na hodiyo ya rubuta littafai ko bai rubuta ba tabbatawa akwai littafai shehu na hodiyo ko babu to ka kawo mana littafin da shehu kai rubuta ina littafin ka da shehu ya rubuta rubuta kenan shehu na hodiyo ya yi jihadi da takobi ya yi jihadi da alƙalami ya yi jihadi da takobi ya yi jihadi da alƙalami ya kori shirka da takobi ya kore ta da alƙalami ya kore ta da harkarsa jahada bi saifihi wa jahada bi lisanihi wa jahada bi kalamihi shehu dan wodiyo yayi jihadi da takobi yayi jihadi da harshe yayi jihadi da alƙalami har kiyama ta tsaya ana karanta tafashe dan wodiyo har kiyama ta tsaya ana karanta littafin Muhammadu Bello har kiyama ta tsaya ana karanta littafin Shehu Abdullahi har kiyama ta tsaya ana karanta littafin na na Asma Shehu da Hodiyo har ƴaƴansa mata sun yi rubutu ko ba su yi rubutu ba wai zan ka zo ka ce wai to jihadi ne to menene menene jika sarki musu jika dan Hodiyo mu da muke da jika Annabi Muhammadu wai ka ji a ƙauyen su ake da jika Annabi Muhammadu to bari in faɗa muku bid'a a gidajen sarakuna ta ƙare a Najeriya da yaddan Allah bid'a ta ƙare a gidajen sarakuna a Najeriya gidan sarkin musulmi gidan sunna ne sarkin musulmi ya faɗa duniya kun ji ya ce malam kabiru kitabu wasu sunna da karke makale nan ka daga ya ce da shehu dan hodiyo da shehu muhammadu bello da shehu abdullahi su ma nan suka tsaya ku ɗauko alwasiya na shehu ɗan horiyo ku ga wasiyar da yawa jikokinsa ya yi wa jikokinsa wasiya jikokinsa hatsarinsa na ƙarshe ce ku riƙe kitabu wa sunna ku riƙe ƙur'ani ku riƙe sunnar annabi kuma akan fassarar magabata ya ji shehu ɗan horiyo ya ce a zuri'ata duk wanda ya bar ƙur'ani ya bar sunna ya bar hanyar sayi na abubakar da umar da usman Yace ko a filin kiyama kar ya neme ni baya cikin zuri'ata abinda shehu ɗan horiyo ya faɗa kenan a cikin littafinsa alwasiya na ɗauko littafin na karanta shi a fada mai alfarma sarki musulmi shi ne littafi na ƙarshe da shehu ɗan ya rubuta shehu ya rubuta littafin yana kwance bai da lafiya rashin lafiyar da ya bar duniya yana cikin zafin zazzaɓi amma ya rubuta littafin bayan ya gama ya danka littafin a hannu shehu muhammadu bello ya ce maza ka tafi gwandu ka kai wa shehu abdullahi wannan littafin ka ce amma kar ya buɗe littafin ya na mutu an binne ne an gama jana'iza ta to ya ɗauko littafin ya karanta wa duk famili ɗinmu da jama'ar gidanmu kuma abin da shehu abdullahi yake nan bayan an gama jana'izar shehu dan hodiyo ya ɗauko wannan littafi alwasiya ya tara dangi da 'ya'yan gidan duka ya karanta musu wannan littafin yana nan mun fadakar da mai alfarma sarkin musulmi ga wasiyar kakanka rike sunna mai alfarma ya ce na rike gam gam gam gam biliya ta je kano sarki je ka dutse kai fice Allahu akbar zagaya ka gani tun da ta riga ta gama yi dama damfara su aka yi aka musu wayau aka ce bidiya yanzu sun gane sunna je fada mai alfarma mai girma na bidon adamawa ran da aka na tafi na tafsiri na kai masa ziyara na ce kai ya ne daga sakkwato na fito na ce na fito daga kasar waliyin Allah ne waliyin da duniya ta shaida da wani ta takasa na ce shi ne mujaddidi shehu usman bin fodi na ce daga sakkwato aka ɗauko ni na ce lokacin da zan ba sakkwato ina jin baƙin ciki a raina zan ba ƙasar waliyin allah ƙasar da magabata waliyan allah suka yi aiki sai izana ta ce ta turo ni adamawa sai na ji farin ciki ya cika min zuciya domin nan ma ƙasa ce ta waliyin Allah modibo Adama na ce shi ne kakanka aboki ne a wajen Shehu Usman bin Fodi shehu da ya tashi daga nan ya je adamawa sai ya same su suna karantar da sunna malamin modibo adama yana karantar da sunna ya ce abin da kuke karantarwa shi nake karantarwa ku ba za a yi jihadi akan ku ba dan kan sunna kuke ku zo kawai ku karbi tuta shi ne malamin ya turo modibo adama ya zo ya karbi tuta a wajen wa wajen shehu shehu ya ce kai Allah ya ciyar rike maza ka je ka karantar da sunna na ce ran kai daɗe, malaman bidiya sun zo sun damfare ku sun kawo muku bidiyoyi da shirkoki sun yaudare ku shine abin da kakannin ku suka karantar na ce ƙarya suke yi wannan gidan gidan sunna ne sunna ce ta kafa gidan modibo adama na ce ka sa a tattaro maka littattafan modibo adama a buga su a yada dama shehunan sunna ke rubuta littafi shehunan bidiya sai damfara ba sa rubuta littafi do harkar da muke yi ta marayuwa adamawa da tallafin mai girma lamiɗon adamawa sunna ta riga ta tafi an riga an gane tafiya ta tafi tsoho a rungumi kaddara tsoho a rungumi kaddara ta ci da yaki shi yasa wallahi bamu da matsala yanzu yadda muka ga sunna ta ci kasa da yaki ko muna da rai ko mun mutu bamu da matsala sunna ta yi bukata ta wata baiwar Allah daga tambuwa kai ku ce Allahu akbar ta yi kowa kwamitin marayu gudunmuwa ta kuɗi naira dubu hamsin Allah ka ƙara wannan mata albarka Dr. Sule Ahmad Teaching Hospital ga wannan ma shi da iyalansa ta hannun Umar wane ne Maliyu ne kome? Umar M Aliyu sun ba da gudunmuwa ta kuɗi naira dubu ishirin wa kwamitin marayu Allah sarki sun ce a taya su addu'a Allah ya ba su haihuwa Allah ka ba su haihuwa kuma Allah yin za su haihu ka ba su gangaren ka ba da rama Ahmad Suleiman ka ƙara musu da shehu malami kamar shan Yakubu Musa Katsina ka ƙara musu da shan Jafar Mahmud Adam Kano ka ƙara musu da Muhammad Awal Albanin Zaria kai don duniya ta ƙara shiga matsala haka biyu gondon ƙaro ne wani bawan Allah ya bada gudunmuwar naira dubu goma Allah ka saka masa da wata baiwar Allah daga specialist hospital ta ba da gudunmuwar dubu biyar wa kwamitin marayu Allah ka saka masa alkhairi ta hannun liman Nasiru unguwar rogo wasu mata daga dinjadi sun aiko naira dubu Allah ka saka musu da alkhairi wata mata ta hannun ambasada Abubakar Shehu Urno ta aiko da naira dubu Allah ka saka mata da alkhairi wasu mata daga tambuwar sun aiko naira dubu daya Allah ka musu da alkhairi wata mata ta ba da a atamfa daya Allah ka saka da alkhairi wata mata ta ba da naira dubu Allah ka saka mata da alkhairi su taru su taimaki izala za a headquarter a Abuja a tarin kuɗi naira miliyan dubu da ɗari biyar. abinda wani sarkin musulmi bai tala ubansa ma yana da rai aka aka kafa sannan bayan ubansa da suki yana nan aka kafa izala bayan da suki wannan macilo yana nan ya yi zamani da izala amma wanda ya taɓa cewa sannan ƙasar izala wannan asabar da ta wuce da juma sun yi taro ya yi taro da wani ƙasa wanda ya gayyata wani an kafa majalisa amma shi shine shugabanta kuma sakatarensa dr shehu shi mugun dan izalan nan da ya bauchi wai shine sakatarensa kuma ya taron za a haɗa kan dukkan musulmi kowa ya yarda da musulunci a sai dai in an mutu kuma dukkan musulmi a taru a zama abu ɗaya da ƙadiriya da tijjaniya da izala da shi'a da kowace su haɗu a daina kyaman juna a furta juna kafirta juna kana ce wannan ya ce ma kafiri kai maka ce masa kafiri ko mm. shi ne kafirta juna ai ba ba kafirta ne ba ma kafirta musulmi su ne da musulmi ƙungiyar da yake wa shugabanci saboda haka wannan irin al'amari da ya sa a gaba kuma ya yi shirya da shi da gwamnan sokoto da wani za su gayyato shugabannin izara na duniya wato wahabiyawan jami'o'i na madina su zo za a babban taro a naɗa shi a sokoto shine shugaban izala wai rabida to motsinsa ya yi yawa muna wa dukkan yan tijjaniya ba a cikin wannan haɗin kai dukkan yan tijjani yake ke baya cikin wannan lamarin ba za mu sanya shehu tijjani mu da ya san sa abubakar sani kusa da abubakar ba za mu ba shi ba shugaban mu bane shi ba shugaban ba ne shi shugaban izala ne sarkin musulala saboda ka mu ba ma ciki jagorancin da yayi zai yi haɗa mu da izala mu bi shi saboda haka wannan shine sabon labarin da muke ciki yana nan yana tara yau ma sun yi taro a ina tare da shi irin wani rikin a zo za a kafa za a kafa majalisar izala da sunan rabida ya zama shine shugaban da ma sakatarensa dr salisu shehu wannan abu sun mu da yan tijjaniya gaba mu a najeriya ina gaya mana ba ruwanmu da wannan irin haɗin kai ba ruwanmu duk abin jagorancin mubiyoran iza da sunan shi sarkin musulmi ba ruwanmu da shi sarkin musulmi izala dai mu kuma in gwamnati tana so ta mayar mana da zasuki ko ta zaɓo wani mutum daga ta nada mana sarkin musulmi amma izala ne wannan wannan ne inda wannan ƙungiya ta zo mana a Najeriya isa har yanzu sai an ake daukowa Abin wani abu wanda za a zo a gigi saboda haka mu dai ba ma wannan haɗin kai na shugabancin izala ai izala da mata wa'azi ta dawo wurin mu amma mu za a tura mu je mu bi izala mu same ta inda take wajen kafirta musulmi da zagin waliye ba ruwan mu da mashi jagoran ira Allah ya Allah ya mana imanin da ya mana tijini gaya musu mufa fa khalifofin shi Ibrahim ne cikin malamai na ƙasan nan akwai ma jikan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jikan annabi Muhammad yana wuri ko malami ne jikan dan hodiyo ko malami ne ya ija da shi dai jikan dan jahili jika ne kuma malami inda kunya da nabi ai ba za a yi haka ba jikan dan hodiyo ga jikan annabi malami ka ja mutane ka ce za ka yi wurin halaka wurin tashi hankali ba za mu yadda ba mu yadda ba mu tsarin mu na addini ne ya sa bane ko ba wanda yake samu dole akan wani abu salamu alaikum wai tajdidin shau hodiyo aikin su na kan addini ya kai fatasku na ya kai ko zuru bai kai ba akwai wani sarki musulmi da aka taɓa yi wani ritaya gwamna ritayan soja ya gina masallan a wani gari a kusa da zuru to sai wancan sarkin musulmi sai ya aika a bai wa ɗan a masallacin sai ya aika ya gaya masa waɗansu jama'an musulmi na kudu sun roƙe ni roƙe ka ba su maraci ya ce ka zo ka yaƙe ni ka ba musulmin naka masallaci ko kakan ka ɗan hodo bai yaƙi gare mu ba zuru fa dawansa ya kai cikin ƙafa sai kai ba to ibrahim haɗa duk duniya gaba ya duk duniya gaba ɗaya mu ba za mu yadda mu lalata kanmu mu komo ƙarƙashin ɗan izala wai shine shugaban mu ba kawai kiyaye